Farmakin na dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadin da yanzu aka canza wa fasali ana kai shi ne ta sama da ƙasa tare da taimakon jiragen yakin Najeriya da Nijar da suka ɗau lokaci suna ta farmaki a tsibiran da ke zama matattarar 'yan ta'addan. Kamar yadda jami'in sadarwa na rundunar ƙasashen tafkin Chadin kanar Timothy Antiga ya sanar. Sojojin sun kashe kimanin 'yan Boko Haram goma sha tara yayin da wasu kuma suka tsere da raunuka. Sojojin ƙawancen kazalika sun kuma ƙwato motocin 'yan ta'addan tare da bindigogi, harsasai da ma sauran makamai. Mayakan Boko Haram da suka tsere ta kudancin tafkin Chadin. Sojojin rundunar ƙawancen wato Sector 1 da ke yankin Kamaru sun masu ƙofar rago yayin da daga gabashin tafkin Chadin ma aka fatattake su. a yankunan litiri da madayi tuni da masana tsaro ke nuna kyakkyawan fata akan ƙoƙarin dakarun kamar yadda manjo general junaidu bindawa da ke zama tsohon babban kwamandan rundunar yaƙi da boko haram ke cewa to hassan abin jin daɗi ne maganan wannan nasarori da sojojin waɗanda ke ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwa multinational joint tax force wanda ke da headquarter a injamena waɗannan nasarori da suka samu kwanan nan akan iswab da kuma boko haram lalle abu ne da zai kara masu karkashi zai kara wa sauran sojoji na sauran kasashe kwarin gwiwa na wannan yaƙi da ake da 'yan ta'adda musamman in ka ga yadda dama shi multinational joint tax force din aka hada shi saboda haka wannan nasarori da suka samu yana da kyau mai sharhi kan sha'anin tsaro aliko yan rashid wanda ke sa ido akan wannan farmaki na mai cewa irin wannan hare-hare ka iya karya lagon 'yan ta'addan baki daya. Wannan lugudan wuta da ake yana da mahimmanci, saboda me saboda in ka duba yanzu ya karya lagon su wa'annan 'yan ta'adda musamman ma da mutanen da ake kira ISWAP. Ka san tafkin Chadi ya ɗauki ƙungiya biyu akwai iswap kuma akwai albakura so in ka duba ya karya lagon su wa'annan mutane din kin wannan farmaki an samu nasara game da duk wani al'amuran da yake faruwa a yanzu wannan tafkin Chadi ɗin an kashe yawancinsu kuma an capturing wasu commanders ɗinsu al'amuran da yake faruwa yanzu ba safaida a samu wasu 'yan ta'adda sun yi ƙungiya sun kai attack ƙauyuka da yake kusa da wannan tafkin chad yanzu ba yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin tasiri da wannan farmaki na baba nan na sojojin ƙawancen tafkin chadin zai yi domin samar da kwanciyar hankali a wannan yanki. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.